ga dai mu siyo ku gyara zaman ku tsar domin jin cikakken rahoto tare da kuma kallon bidiyon da daga bisani dangane da yanayin yadda al'ummar jihar Kano suka yi wa Abba Kabi Yusuf wani gwaggwa battar ba da kuma wani gagarumin abu wanda suka yi masa a yayin da ake shirin yanke hukunci a kotun koli masu tsaron mu za mu so dai ku gyara zaman ku tsab amma kafin nan na Allah mu so ku taimaka ku danna mana subscribe gami ga danna alamar ƙararrawar sanarwa domin hakan ne zai ci gaba da baku damar samun sabon rahotannin mu a shi da zarar mun daura su kana kuma ku danna mana lakin mu ma don mu ma hakan ne zai ci gaba da bamu kwarin gwiwa wajen shiga lunguna da sakuna tare da kuma ne muku rahotanni da dumudumin su masu mu kacikaccen rahoton duban jama'a ne dai suka tarbi gwamnan jihar kano kan gwamna abba yusuf wanda aka fi sani shi da abba gida gida da ya dawo yankin arewa maso yamma gwamna abba kabir yusuf da ya nisa da jihar ne a daidai lokacin da ake ci gaba da cece kuce ta katimurmurar shari'a kan kujerar tasa ta gwamna idan dai masu ran ba manta ba kotun ɗaukar ƙara ta tsige shi sannan ta bayyana nasiru yusuf gauni na jam'iyyar apc a matsayin wanda ya lashe zaben watan maris na shekara ta 2023 amma ya kalubalanci hukuncin kotun tare da garzaya kotun koli wacce a yanzu haka ta tada hukunci kan lamarin sai dai kuma dai kuma shi karan kansa jama'a da dama sun kwararo kan tituna domin tarbar abba kabiru yusuf a jihar tasa sanye da jajayen hulunan hunkusiya magoya baya kuma sun rera waƙoƙin nuna ana tare da wani bayyana goyon bayan su ga gwamnan jam'iyyar nnpp kamar yadda ita ma gidan jaridar ta banga ta kawo wannan rahoton wasu suna ɗauke da tutoci da fastoci da aka rubuta abba ne mu da adalci kuma ga kanawa a yadda kuma suka raka ayarin motocin gwamna zuwa gidan gwamnati a da ya jawo cunkoso saboda yawar jama'ar da ke nuna goyon bayan su ga gwamnan a jihar kano lokacin da yake fuskantar kalubale kan dai wannan shari'a wadda za a yi ta a jihar Kanan dabo To masu mu za mu so dai mu sanya muku wannan bidiyo a halin yanzu domin jin da yanayin abubuwan da sai kasance. Amma kafin nan da Allah mu so ku taimaka ku danna mana subscribing game ga danna alamar ƙararrawar sanarwa masu mu mun gode kuma ga wannan bidiyo sai ku kalla mu ku ji yadda abin sai kasance masu mu gashi a sha kallo lafiya Thank you. 刘老板，刘老板，多呢。